jama irpe malcitan bonkanoyu goro yo mana hayo sintego alfawo gonu ko hakaci binni binni ka kunari hunayo serin binni binni di mace na titengu na titengu ka kunari hunayo za a kpara binni na kpara burburu yo kan ga adam yo binni mofo yasino boroba te kaduwa dambara hansi domin irpe na hansi ciwoyo halalta warise dambara ma bongo au memunayo ciwoyo ma bongo au fucarmayo ma bongo amma naci a bora se ma bongo bor foy gonon hansi ciwono kambineya de ba hansi hansi de sawaya seno de hansi sawayon se ma bongo non na jisi koga ciwo mo ka bokuru pey ngbe ihe nnokwu na kairatu fafonon boka ifandu ko ce kairatu don bor foy gonon sugbe ifanceya kan nan debe hana kamme goruno uhudu gure ga zangan baci gure beriyo de mo so boron be hen no tila kuna mbaci no irin mene na titengu gure kan nal dambi ni o ma fofi so kaci zangan baci wo zaka ngaya hunun be hen no kuna hansi ciwo bi ne babon zangan baci ngayo ka mbibirin na hansi fo un hansi fo honne a aba zanga bebi anun kur hamin hala moyo dab dab ma boron honne aga koto hansidi chongo chongo chongo ya ya wala yasi sawa zeno hali na ma da katifo ante wansima densi kapaka pakaga choro kweyo ngono ko gbe ko nute ngbe ihe no se nikuna to ama hansi yo ka bara nche jiriga ilmo dambara tenna alfawa hayo dona meteri bate kadungadi alfa moyasi ka boron bate kaduwa hansi kan cejin gamma duwa ka dan baraten na sintejina bi nsu hansi nera hunu ya bere bin hansi nono dan barateriyo kwanu kwanu no hansi no nga gonna weya nga hansi hai aga hansi nono labari no ka a hansi weya a hai cifana a hinzeri zaka zemini zemini nse nima wota nima wota de hansiyo di kuru don berino dambara teriyo fuyo kuna no bi da be hansi du kabar halitta fono ka modabu kama feri abako to de ya za cere di nsinti ko ga ciba ne daidai no amayiro den kama gono ko he aba fu bannana ma ka ka kwen na tere an kwe fu banna te to mo be da doni ngadi da ka ko ma fu banna tere na kwe alfa yo honna suba ka to hali hansi di man ka ba muso man na sen ni dana mogu na de nguru ku te fu kuna na bine yeyu abe da bara mbiringo yo na pei bara abe mi faka nan na do mani kwa hansi di ni na ra mo sen saka kai kan nyongo kai ngane ma kan na no de menji ngane ci fa bongo guna no ifon tanindi ngara na bongo gum hawe takaya amano fa marka chase kabisa kakwe kan yongo hansi zangaya dambara hansina to ama subu nini kabeni no bal subu chire den dam numfo nga mobo ndu labari ka biriyo sinti dambara sanonki la ilaha illallah mana na fo chase ni hay mon su ben sinti hanu kan sinti amobo no ni pe hansi de yo den kana hansi di chifo ngo na gbogbo nte mo gbogbo ka tani eh aci amburo da ma se ka sere marsan sere hansi sere lo kurba ka kai kere sere hari kura <laughs> ma hari da ma hari zeu to hansi yo ifa abadi ka kanan sai to char musu mahin ka zuriya tabe makai anji tabe sen na dia fojina ajinan sai mo jine narpe abanzurani me atamanga salo nci dikutenu <laughs> ndiya narpe hode dambara hansisi dambara hansisi rikpengmene dambara hansisi mbongo kusum mo konyo sakan ba tam ci bismillah na hongo kaci ba cere ka kwai dika kana abere kaci jifa ko dabu domin na ci bismillah alfayo hamka se na ko ci. jifo o oh. cere gay ka diya gonu diyasu bambam mai fote narpa ga manu bosi wenu kwano kuna nar zure kwe ka kawo kani goro bi cire ga na makwar ko cibe a bar haramu kai hai gai ka na alba anyan ze masuru ka hamburu nor kwe kwe beri irpe mal no bonkani ase hansi odi de ere ngano mbamma beri badu duri dode ngano chel noyo za bara hinzedi den ban hini ka me mun hansi na faga bozi ka irfe na mun gonna hansi ya de hansi di hay weyano da hay aban mano afo da ci ngasu no nga ne rano madi mun hansi de na batari ama ne ro yo dono tari go domin de ne rano aldi ker baran sai jifano de ba na hansi hinze di neranga haramun no hansi di nor barase amma ni ka suban no madai ahuro alfayo irpe mal no bonkani هذا والله تعالى أعلم marsa alfari gon ko hakaci ngana hansi deino kalolo kaka gari ngama asallama asallama yo hini kate hanga hinka kura mana fo imma noyo au nere yo ngaba nono de ngaba nerano kamanci a noru haramun sadi ban nera ifan tenda noldi de am semma borfono na boy borfo ngol ko gun gara gara ko gun babu busi hansi oh, hansio oh, ka zura mam nan ba ni dan ba no ni ah, hansio oh, charwaran be bor fo che go na ah, hansi be amani bara dan ba di nsu sa sa aba zanga kuta maduwa krempon chirchi nar kan ho kiteya dan da ci wa desire ji boda ala ke za ya garo atrele ka ga su si ba ta ba ekip ba lo sen la jo e bosi karu bogodo <laughs> e ka baro kim <laughs> wa si di baru tabba <laughs> torede chelna nguna kagari hansi gono ama dambara terisi nga gumbabu baba hansi ditanga dengali mbano mano ama suneraga da baraka hansi fona gonna ngani gonna hansi fo ngano ba hansi yo dibaru no hini kabaru amma noru kera mahurabi no binni abarano haramun hansi kina kuna irpe er mal no bonkan amin ngano pe tamfo zankal o hangana tutio teo ngana chiba to alfa dana di norta kata pide ko jingarin nani <laughs> me asanci a yo bara haramun no eh de de tapi na dai tapi keren bai da non tenna ngan alfadi ci de anna mana andabi ci no samanul kalbi hansi nere noru haramun amma an can debi ci ba hansi nere noru kan ma awin ham awinza ka cinin na awinza ka haifodin na noru y'a bara haramun da ya ka ka bara haramun hay kuru kan baten na ifa bara haramun a hurubal fayo in ko noldi gonun me wayo allahu akbaru meten bate allahu akbaru allahu akbaru ba sahaba yo heyo ta nan karkari me akwai makama haifon wani haramun tere kyal don su ga bai yo haramun an dabi marsa mai tate akwai bi ne masa da ma chawo attaibu min adh-dhanbi la dhanba wa kan da tuba ka hunu tarifa kuna in barazanga mon don na tabaka tenu wa kayo na hansi yobu yeti mbonji ngago tukuntuna ngago ne ngago na mo jere ko bibirin na ko y'o sabu an ci hansiyo asin narpe bozi da na ci kenzi mila yesu ga yaran gan ndi hansi yo hansi amma magwan kada ce ban na ce ban na gwan kada wato ai kan da yadiya mai muna ne ko mai muna sabu ya hansi ne ra ko bon hansi sabu no kanu na yeti no bonji wa bai haramun bonji kono no gune alfa meta bate ni bongon tubano alfa o di cin na se meta te den ba hini kacin ni yeti kanera borfoyo gan amma den ba nera kan nyata ñaata mane ara kana liba cheji kade kan nyata abaza ngaliba senino ndo na borogaro ko a kotoyo anan riba non sejina el nor kweci ba dende tuba noru nyaka dongo na kanne ndo na garono par exemple forto zonfo ama hay ka dom bayeti kanon se zonfo na waranka kachi man noru nyati kita zonfo di warankani ma a kosun ngari do ma don naga kabaran sai halali to dai ya ka hansi bonji don naga kabaran sai halali ngam bini dai ko in ka maka asubori in ba tuba ka huna kuna in noru nya nonta don na hansi o dai awawai sai ma soje ma ya ka sari ga kwa awawai awawai baya maka za awawai awawai foroforo kan non parenti ma ngara awawai ta no awural fayo wa kabine ntuba bori katonga alika hansiyo da ababor foyo nono irikwe chingadi ya bina dom bisa yonse irikwe mal no bonkani hada wallahu ta'ala a'lam jamar kwe mal no bonkani goro yo mana hayo hinzantego ka bar sheikh gon ko hakaci ba boron mogal qur'ani guna ko cho nan moga cho na bine ba ka borfo ga fahimu zanga bongo kuna na am borfo gon bongo no ngal qur'ani cho na bongo mo fongano choro kweyo cinkal qur'ani ka fotono da cow abo gunayano kogal qur'ani di honne ko cow bor foy fa saham yasina aga nano de ay fo gara mo jina ci fo abiri jino ntutuma ya mfasa mbala nga bor foy choro jenne kuna na gunu bine kuna to chelno ba a bere bere ko kallo kallo hay foy hini ko tete yoje foy hin ko ta mo cow ko kwai hala bongo la kar masa coyo diga amma bine gono ko gbeite se maka gari da la kar yei kute na gabi ki fa san san biti mana don goro ba sin ka ben don goro ko co daidai to dai ya kute hin kai fadi ya jenne pe wo kayo mene gono bine kuna di mene ya cin kogo na gabi halle cin kogo na gabi kamsa wo ka mona ga foto kanna to marsa borohin kan kawo irman dam koto guda fa kuna choro halle wo kan alqur'ani bongo yana ba kwato kacho ngan nan lan lada babara fo irin ye rasulullahi do sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaci ba man qara'a wo ka acho an su kwe mo jinan kai ne jawabi gunu ko wo ka acho anaci wo ka halla wo ka acho ifa acho nga ci harfi guda fal qur'ani kuna na lada fofo hala wai na ma jirma kara ni rikpe do bajina wai ngana ci alifu lam mim ka amarigo yo ma ci guda fo awo alif afo lam ahinkante mim ahinzante da ya danci alif lam mim ngona lada marje waranza ande andebi cino choyo wo ka halle yo a cowno ha wo ka gono ko guna a chouno ha to de ya di ma bongonan debi na lada jisi to ama jirimani nunama lada ŋmani jirima ŋmani iri kurpa hin ka bara premier de la classe ni premier hay premier mais hay fo hin ka da benni ni hin ka bara premier excellence bongo boro ma bara premier très bien bongo na bara fo quoi nganon cin premier fiso fiso école mani mani taka kam marga nungura fo kaci mbam man furu kaliya ci fon ka gari bor fo me premier coro de niena to de ya woka gal qur'ani hallo na woka su hallo injiri mana bara fo irkwedo halla kwedi a jiri ma teke woka su hallo bongo aga nano den ci safu ci fo me ajina halla kwedi den borin kadi kursi hunde nga bara batume sikam ban karani te ba me magun na sare nunguda fonon ba fansi ya kaba me kam place ya kuna wo kayo mbajina ni mojine me alqur'ani kweyo no halla kweyo na halla kweyo di sabu non na alqur'ani kumman na saka na bor weita ci win kuna amma guna ka cho ko ban nan kurwi ah, da sen da sen ni sime nda kare halla kweyo gona ba cho kweyo be ni halla kweyo gunu a fa hada wallahu taala alam sew yara ko ha hayoguda fodi kuna kaciba de abara nga halleyo nga nga yeyi ko ba nga mo guna ko cow nga ma halla nabo ngodi ya debbi sanga se guna ka cow di jawabi a cinse a gonon do de n guna guneedi bongo kusum gon na ngene kanemayo guneedi bongo gon na kanemayo kar ka ton tonun na hallodi bongo nga yara ko hallodi gorayani wata ga tabbatanin sai haikan halladi ma yara ka cin ko ga guna san nasa no bai safo e borocin haifo halla na error aga na tutuma musabaka do non kwe kan mana error e yo bai wa kan nal qur'ani halla kana tabaka kwe gasa in halla yo e cin niyo sen to gasa batume gasa batume nganon cinji boze pi an hin saka cho machi pi den ka di al kwan halla kwen nan ka pipi su kwe di guna amma binina a ah, abu mada abu ha cho mu me ko mana eh na dere den yara hinzan ta pi nga hongani kwe chel na hongani wallahi za cho yoga no no be ka chere don na halla haikan chaseo a don na hallan na error da a cin to sai repete repete har wa ka cere gono eh lajnatu tahkim eh, jiridi sai magari ana sinyi ta boro sai ka ma na mankwe ana mankwe kwa hai ka na halana sai ma na man bisa to abun ono da ka ya parani da feri ka guna ah yana ne yawan hallan na ero alquran halla kwa kurpe yana hallan na ero ya sai sai na hanga da mun sai maruka kadiya eredi irpe man hen no terse de aga nasan nasan macin ku gun haya guna ko co daidai no tarisi akuna amma mo ba ka guna ya arko hallo sada ajirma ma bisa wo ka hallo tikina co na su guna nga da sin na be yo zanga ya coyodi celde laada gonoya jirimangano halloyo to den kaka hinka kurmarga bine kuna namo kuna ngadi cere kanemoy foya ba tontonun se amma sugun laada ka najirima ka ngon na ka ngadi teke boromani bonga sinna be yo هذا والله تعالى أعلم قرافنا الدم ورطو فكنا إفو أنت ورطو أنا الدم هل يوم أنا كوجيا يوكنا أهايو ديا فسرايا ngano mete ga kuruka beri na haramun nine ya himayo nara yan da biki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih to marzaka ni ne an himayo na gaka a kunmun na haramun nga boro duka kana haramun kani no nganta kama nga na chini na haramun ba sin ka ho pare te na nga genge se ka wo kan na no abara chal se halali nga ga yu ase de ada ka bara yu chal se mbe ka chere ga chini ne mene chere ga na chini ne mene wo kana haramun digisi ko ma se ngano gadi barani nengmene to marsa koyo ni a koyo bongo babara zanga boron mani ka se agal khairi te koyo di haki gona no kan ngaya ban marani amene marani sajera ka gona ya ci a gono ko gata dam koyo di se ngoyo nan norpe kwe beri binni na ka rasulullahi ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irkpe tamfo ka gunu diro kuna ana kan meselleyan sama ko cirkpe irkpe anadu tayo ifo ganna andebi ca ŋmaari a hamuri a tafe na hay kan na turanin na haramun de me a ca sai sajereya babe ka na de hay kan gurku ga ŋmaarani nadi a bara sai gatano ŋmaareyo tayo do kamme amma ŋmaari kan ga ŋmaarani di a su na ma gama cini ne sai halali ma dama na tunu ka haramun hini di da ya cara tunun nga na hini baru a beni amma da tunun nga gari ba bedi mana hini na ban hunani da ya a yardan na ba bedi mana haramun di marani nga bongo ga ma da ya mena mayo marsano gana hini mani fo zamore ayin kate boron ba be bara. tibuka iri tutuma yo za iri yo kar bar gwazu kwe yo na no ma kwe yo kuna tutuma babe yo ka gari hunu tibukayo no nkuna fo yo nabara tibukayo amanga yo babe yo de yari kai yo amma bagabu za haici pen na no ma kwe yo kari goro ne makai fo dari mon ko kwa hinkante marukacin ngano tibuka ngari no kai don bara tibuka beri no kana mate no kwara ngaya nano babe marani de mete ngano baɓe na hinidi koto de ari ba di kereka annabi ibrahim alayhi salam abaɓe ya ɗon bara gobayo har kusu toru kpeyo ngano yihime serikin shirku nuna masasa annabi ibrahim babe to ama mai fu ibrahim ma baadi fu mai mana arziki kuna badi mana ziki kuna toriyo noldino baari chel do ma karukan debi ibrahim hey ngana bine na gunan na haraci boro amma ka tununi ana baari hini gana de ya de hai ka ga chini haramun kuri abara ne ngene de ya da seni na don man debi ibrahim ama ana ma kasi man na ka kerena nindi de ya ba mai nduwa ka be karibabe haika don nar gunan nago a hinigo hinidi ben su bori su diya ka ngano haibi hinidi tam ka halali hini fo ceji bor fo yogono ngoy non cin ko gudi zergin na kano ci tibusi tibu haramun nar kwe bombo ngoy mbabe yo ngano na ngmara ni narima ngano na ngmara ni na amari osugu ngarima senni beni feri sugar salama hayba de ya sadi da ka kugar salama tare sen ta mati mari yo bongo fei bombo ba e cheferi no a a aga nan ki feri su teme suna mu seitan man la sabulutu no prof hay ka gono cinadi a jawabi konnoya e dum mo be yo cinni cinni il nor pepe berido jamar pe mal no bon kani wo kayon pe na hansi tutuma di hansi tutuma pe na yo na bara tabe tutuma kana yo fu de bor ka bara mba pe dan bara non na hansi tutuma de mba ka guna ngumbo ngo yere yere no ngumbo ngo wahalan no hunde kon foyno ka nzure bisani nzure bisani choro ko nasuf wodan ya wodan ya insei sei nde ka kogoro binni binni no ka ko jeba kise babare cuna to nde bogu ŋansiyo me tusuno ko tako o nde don ma fokoto karfo mogo na jinde nun kan ka gari ne abahini ka gana dadi an ceri kaye kute kakaka ka haya no ase awan kweta matam ama tutumo yangu wanna fo yansinka wala fo mara taci wa harano tarpe mal no bonkani alfawa hayo dono ba nga cere de nga huru dambara ta fe hin nga adam bongodo naganna bongodo ngmene di de jingari wati to senga ma ka ka jisi ka jingari na kuna mene abara dei eh nga nga di abisiu amma wo kayo ngoyo guda dam da de guda fodi geyo geyo ka akwe ko bara na nara ba hinika majin garin na no be geyo di bara ba jina hinka geyo gono ka boroga na geyo zan fa muhammad gina o geyo ya geyo mo ga ya geyo temete to amma dan ba teri jina di de na guna abo n'o ko geyo acha abo n'o ko geyo zibi fona ngano zangamba ti Eh, dambara di kuna ngwana doro nabayo a ce kwe huro farma lenyo kuna no ngace naza nga toso de ya honna suba bibi yodi sai magari gina di zibi na bongo sungai di rodi sungai sai gina di bakeri ama ageyo moga azibiyo amani nga ageyo to de ya tafe zengeya akwai bahini ka jingari da amma de hansi na tatabu aw hansi nunɛbunŋonata fɛdi tatabu san nindi dei gariya ka hinu da bara na deidei ciba amma da na doci ba hansi di yen nane ka yen nane anu nana tatabu nane ka tabu nane de ya se an tafe di kuru dan telem ka hinu mefo an dukatan jingarin na to amma ga kuru mana tatabu yodo kan me condition guda fagunu ngano de ayeyo de hansi zuru no ba cin zo buka sungai wa in kana hansi sungai na ba ifo ga na iri kai kai hansi ta no ba haji afune lutio na na bara zaga hunde koni niyo haika nam hansi sun hini kame da abuna kuru ya domin nune nune mene zaka ka ban hunan zaba sin ka to arakwa san me feri domin gafu ne su feriyo a ga na haran sun ya gai. to da ya da ka bara sungai nga ganan ta tabu nun kan injina nindi zibina amada na sungai awi no na kwe ka tam har kuna o charbo nga adiya hari nun nga huro ka ham ka bongo ye yani da ka kan ta tabu na ye yodi nun ka gunjina zibanina amada ko guyo nga nan ta tabu asugun zibani hansi chere a cinena idummo to amangayo kambara hansi kweyo kan na hansi yo zaka faka faka na hansi faka zalele kwanno muto bongono ameyo lo iri meyo lo cha jisi kamu domun meyo lo cha chine kuna point de divergence avoye chizibi no nga avoye cha chizibi wakayo nchana chizibi agono na lazaka fo ngano mete da don bara zibi no asa zibi dino a ta be kotoka kana nan she an chirbidin na yollo di cha gaba amma agono kuzu ehe to de o kan ca na bara zibi agono na lazza kafo to amma nune di cere zibi tere cere kanya ino anton jina ka kabel mar ka ka kwe cin te mamate wasu teme alfafo ya dena ntontonu ngari kaci ba wato te mama cere cin zibi kuruzano da ya ga nan mo te mamate na'am irima da ya baron ba te mamate ma kokari ne ka yara ka guna haifo ya gono ka abate tema mabarani jawabi eh ay eh, bomba tengano hari non lu iri kwe benci ka de no na du hari wa tema mate dan ba te kan kwe ko tema mate na du hari hari gono hari gono ngaboro na gwalo tete amanga ndia ka bon ka ba na li warate asu te ganna mate mama te tema su te nindi ban na tema mate zero na jingar jina nyanze den kafu semma jina ta godam kal warata gote ka jingar yori kurpe bana a hural faya hin ka parani zaka fo ha هذا والله تعالى أعلم جماعة